na'am sha biyu ga watan uku ko shekara ta dubu biyu da goma sha uku almiladi gashi Allah ya sake dawowa da mu kan karatunmu na muwatta imamu malikin wanda muke gabatarwa a masallacin masjidu abdullahi ibn abbasin wanda ke madera iddi sokoto idan ba a manta ba muna cikin kitabus sala a kitabu sala za mu tashi yau babi na goma sha ɗaya باب ما جاء في التأمين خلف الإمام باب ما جاء في التأمين خلف الإمام أنت بقى أجيبه باب ما جاء في التأمين خلف الإمام أبين da ya game da ana cewa amin idan an gama fatiha kana bayan liman liman ya ce walabballin zai ce amin kai kana cewa amin kai mamu ɗaya kenan shi liman yana cewa amin biyu kenan menene falalar cewa amin ɗin in ana cewa babu ma ja a fita amini khalfal imami ya ni an malikin عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wannan hadisi ya nuna muna falala cewa amin in ku an ce akwai falala ashe kenan ana cewa sannan kuma ya karantar da mu da liman da mai biya duk za su ce amin hadisin gashi kamar haka hadisi daga yahya daga imamu malik imamu daril hijira daga babban malaminsa na hadisi ibn shahab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri an sa'id ibn musayyabi daga ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ina akhirul mutaqaddimin sa'id ibn musayyabi surukin abu huraira wa abi salmata da kuma abu salama ibn abdurrahman ibn aufin abu salama dan abdurrahman ibn aufin ba sa ibn aufin na cika don mu san wane ne dai musa abdurrahman ibn aufin Rahman ibn Aufin to su biyu din nan da Sa'id ibn Musayyabi da Abu Salamata ibn Abdurrahman ibn Aufi annahuma akhbarahu sun bashi shi labari shi wani ibn Shahab az-Zuhri sun bashi labarin an Abi Hurairata daga Abu Huraira radiyallahu anhu shi kuma Abu Huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin idza ammana al-imam fa aminu idan liman yace amin kuma ku ce amin wannan kaga hadisi karara ya fito cewa liman yana cewa amin kai ma mu biya ka ce amin duk tare wannan kuma shine mazhabin duk jumhurul muhaddithina duk gaba ɗaya malaman hadisi sun yi ittifaki kan wannan hadisi na cewa liman zai ce amin mamu zai ce amin ina fatan mu gane sannan kuma za a bayyana amin din don hadisi ya tabbata imamu ahmad da ima da hakim da bai haƙi sun roci mun sallah sai ya cewa amin waya muddu biha sauta yana jan sautinsa sai ya ce amin haka manzo sallah sallah ke cewa salasu alifatin amma masu rubuta suna rubuta har daga alif uku sa alif alif su sa madda madda sama amin haka manzo sallah sallah yake cewa babu ruwanka da cewa madda ta yi daidai da malaman tajwidi ko ba ta yi daidai ba wadda take karanta haka ko ba haka ba ehem annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kajanta sannan kuma na biyu ai ba amin ai ba qur'ani na ba ko ba haka ba ba kalima ce cikin qur'ani ba ko to malaman tajwid dama ma suni hudud sun faɗi scope na tajawidi suka ce a qur'ani ko ba haka suka ce ba saboda haka in mun samu wata ka'ida ana jan maddi sau uku ko da wurin nan ba ka'idar jan maddi ta ba babu ruwanka yawwa saboda haka za a ce amin kila an fahimci wannan liman zai ce mamu za su ce liman zai bayyana don ya ce ya muddu biha sautahu wa fi ruwayatin ya rufa'u biha sauta yana ɗaga sautinsa sai an jiya yaushe na su mamu za su ce za su ce na yayin da liman ka cewa a kula muna wani ɗan kuskure a nan daliman ya jawo kun san da ghairil maghdubi in ka karanta akan hafs ko nan ne ayat ta karshe ko yau ika ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم تبع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية غداتا kaga in da kyar mutum ya jawo ya kai wa labbalin kuma ya maddi da aka maddi daidai kuma bai numfasa ba ko saboda haka in ya ce wal ku za ku jira sai ya numfasa zai ɗauka sai ku ɗauka ku yi kirdado zai ɗauka sai ya ɗauka tare da shi amma muna aka tarar muka da ya ce wala ballin kamun ya numfasa ya tashi an gama cewa amin ko an riga shi jiran ya kai ce wa labbalin sai a ce amin to ba a tsere maliman ga ko'ina ina ba tsere ma don fi ruku'i wa fi sujudi wa fi kulle ha. saboda haka idan ya ce wala ballin to jarashi ya numfasa ya dan sheda zai tashi kai kirdado sai ku tashi tare wannan shine ya tabbata sunna saboda ni in ka wuce liman ko ko kai shirun ka sai da liman ya gama kai duk ba kai daidai ba saboda hatta da mala'iku kirdadon liman su kai ba su tsere maliman ba su gabatuwa ce ba su jinkirtuwa ce kirdado ne su kai to tunda suna kirdado ne kai ma kai kirdado ne don me don kai daidai da faɗin mala'iku don ladakka tana cikin in kai daidai da faɗin mala'iku don annabi shi ce fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda amin itai ta zo daidai da amin ɗin mala'iku ɗauka tare ajewa tare gusar lahu ma ta kaddama min zambi kaga falala babba saboda haka kakka ta kuce ma kaga cewa kakkace falala za ta kuce ma yin tulli man bai cinu hasha ba ka sharbi amin ka ta yi kuma ta kuce ma ka yi shiru sai ya gama ta kuce ma saboda haka a kiyaye a yi wa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi shin annabi na cewa amin hadisai sun tabbata da yawa rututu suna cewa amin a imamu ahmad a hakim a bai haƙi a bukhari da musulun duk sun tabbata abu dawuda ta da imam malik ga abin da ya ce imam malik ce ƙalabnu shahabin ibn shahabi zuhuri ya ce wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu amin annabi sallallahu alaihi wa cewa haka kaga kenan batun cewa liman bai sha bata taso ba don annabi shi an limami ko ba haka ba annabi shi an liman kuma yana cewa kuma shi yace sallu kama ra'aytumuni usalli kila fahimta a hadisi guda mun samu liman zai ce ma mu zai ce kwarai da gaske a ah. <laughs> ai gila ina jan sai mun kawo hadisan falalin liman <laughs> eh, sai mun kawo mala ya ce girman liman ya hito kun san mu na kwanakin ba mun ce ladan na da <laughs> eh, to lokacin na ai cewa mun kai ladan na da falala da yawa ko ba haka ba ba mu ce liman bai da ba ko ba haka ba yau wato yanzu gane liman nan suna hitowa guda guda <laughs> oh, masha Allah wa haddathani an malik an sumayyi maula abi bakr an abi salih as-sammani an abi hurairata anna rasulullahi صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دوان كان حديثنا قارا تأكيدنا دوتكم سابوا هنيا حديث دقى إمام مالك دقى السمي شي wannan sumayyu maula abi bakirin dimali bararin bawan abubakar ibn al-harithi ibn shihabin ibn hishamin ibn al-mughira al-madani al-makhazumi ahad fuqaha al-sab'a ba abubakar as-siddiq ba a kula wannan abubakar ɗaya daga cikin manyan malaman madina guda bakwai ɗan nan ana ce masa abubakarin abubakar suna ne lalle kamar ya ce gashi na abubakar amma ibn abdurrahman kaga ba abubakar siddiqu ba ibn abdurrahman Ibinul al-harisi ibn Ibinul ibn al-mughira al-madani an gane san ah, kabilan makhzum na kabilat ah, ummu salama radiyallahu anha yana cikin tabaqatu salisa shi wannan abubakar din tabaqatu salisa to bararin bawansa shine sumayyu bawansa kuma almajirinsa ne yayi karatu kuma karatu ne ya albarka don ya karantar da Imam Malik gashi Imam Malik gare ya samu wannan hadisi shi Sumayu din nan siqatun min sadisa yana cikin tabaka ta shida dama Imam Malik min tabaqati sabi'a to shi ko Sumayu min min tabaqati as-sadisa to shi Sumayu din nan ya karbo daga wa ya karbo an an abi salih sammani abu salih sunanai zakwanu as-sunani ana yi mai kunya da abu salih kila gani zakawan da Zalim. asammani asammani ko azayyati daina mai sai da mai sana'a sai da mai ya kai wanga mai na ci na sha an gane ba mai na dahuwa ehin ya kasance na ɗauka zuwa kufa sana'a ce kenan ya ce sai suwa kuma kaga ta hana mai bata hana karatu ba a gwamaya sana'a a gwamaya da karatu kaga yayi albarka yi inganci ko ba haka ba mai walakanta ka mhm an abi salih samman sai an kasa a ce mai as-samman dan da kon mai ko mai sai da mai samnu na ai ka san samnu as-samman wasu ko ce az-zayyat zaitu duk gudana wannan yana cikin tabaqatu salisa siqali an gane ashe kun ga ana iya samun tabaqatu salisa yayi karatu ga tabaqatu salisa ba haka ba ce mun kai dole da baka ta jero ba kan ka ce da ka samu ɗazu mun ce waccan sadisa to abinda haka jira ka je khamisa ko ka je rabi'a a ko waɗanda shekarun su na ja akwai wanda yana ai karantar da kaka ya karantar da uba ya karantar da ɗa ko ba haka ba saboda tsawon shekaru nai ko kuma kusancin shekarunsu su kuma kila an fahimci hausat to ana samun hakanan to hadisi ne ingantacce daga sika daga sika daga sika daga sahabi an abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin idan lima yace ghayr al maghdubi alaihim wal dhalin faqulu amin ku ce amin to dama ku rike kaida aya ta yufassiru eh, aya wata aya na fassara ta hadisi wani hadisi na fassara shi in kare ku ga yawan ga hadisi shi dai ka sani sai ka ce wala da dalima ya ce wala dali sai ku ce amin shi bilifin bai ce amin kenan ko kaga baka rikon haka don ba dokar gayan hadisi a yi fatawa da shi sai ka tattaro ashe me ya kasan ya nuna mana na abu biyu yana son ya nuna mana inda aka cewa amin sai an gama fatiha don idza qala ghayril maghdubi alaihim waladdallin ka'ida sai an gama fatiha wannan kenan da kuma falalarta zai faɗa muna to in an gama fati a yaushe inda liman zai ce amin hadisin da ya gabata kila fahimta to me falalar cewa haka nan fa innahu man wafaqa qawluhu qawl al malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi hadisin ya gabata duk wanda kaulin sai daidai da kaulin mala'iku suka faɗa tare suka aje tare ana gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ni an su daidai fassara da sun kahi rinjayeswa shine faɗan lokacin da zaka faɗan da lokacin da zaka ajiya su zo daidai duk da bi akwai irin su tanul hawaliki da zurqani sun kawo fata dama daga cikin fasar suna cewa dacewa a nan ba wai dacewa na faɗi da ajiyewa ba dacewa na imani imanin kai zan kakke da ita da abin da an ka karanta kamar yadda imanin mala'iku zai zan kakke da abin da aka karanta wannan fassara tana da rauni kwarai da gaske dun bai yi ba ko ba haka ba bayyuwa ehe tun bayyuwa da kai cikin sabo kullun kamun ka kabbarta kila ka yi sabo kana ce assalamu alaikum sai ka shi a kwatanta ka da waɗanda la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna bayyuwa kai ba su ba hatta da sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam tun da lokacin da manzon sallallahu sai aiki Ali ibn Abi Talib ya bashi tuta ya buɗe Khaybara yace ka ka tafi ka yake su yadda ya juya da ya ƙara ba gaba bai wayo don annabi ya ce kakka waiwayo sai ya kira mu sallallahu alaihi wasallam ya ce akan mizan yaƙe su hatta ya kunu mislana sai sun zai irin mu annabi ce ina kai da Allah da kata ka yake su har su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan ka tsaya nan ina suna ina su zuwa irin ku ka shekara 20 cikin addini yau mutum yanzu yanzu ya zai irin ka eh eh saboda haka kaga waccan fassara cewa sai ta yi radan da imanin ka da imanin mala'iki ga waɗanta ya yi raɗan daidai wa daidai 100% kana da rauni ko daidai ba mu iyawa kuma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wala tahmil alaina إصرا كما ولا تحمل علينا ما لا طاقة لنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه irin wancan na ashe kaga wannan ya ƙara nuna ma cewa waccan fassara ta cewa imanin ku idai suna da rauni kwarai da gaske a ƙarƙashin wanga hadisi wannan hadisi hadisi na fika don duk gwarazan malamai fikatun fikatun masu a nan ba ta ƙarshe sun karoto shi hadisin dai daga imamu malikin kasan shi daga abu zinadi an san abu zinadi a abdullahi ibn zakawan aka ce masa abu zinadi abdullahi ibn zakawan kunya itai abu abdurrahman amma abu zinadi ba kunya ta kakkaji an ce abu ba kinaya ta ba bai da ɗa zinadi an gane ai Mista aka ce mai abu zinadi haka yake kamar kasu wanda kasan ka a shana fa to haka yake da ka faɗi hadisi ya shige tsananin harda tsananin kwakwalwa in dai kana son kai ya rike to kakka faɗi shikenan kawai amma da ya faɗi sai fa lukki ba bi abin zinadi taskiya ce amma shi bai sonta saboda taskiya ce an ka ce mai abu zinadi yana faɗa ma yana nuna cewa a bace mai haka nan abu zinadi abdullahi ibn zakawan abu abdurrahman daga malaminsa al'araju sunansa abdurrahman ibn hurmuz al'araju shi ma fika ne mun sai imam malik yana cikin tabaqatus sabi'a to shi abu zinad tabaqatur rabi'a yake al'araju tabaqatus salisa yake al'araj daga babban malaminsa sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi ya ce idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku yace amin wa qalatil mala'ikatu fis sama'i amin mala'iku na tan sama sun kace amin ko ba haka ba fawafaqat ihdahuma man ukhra dayan ta yi daidai da dayan dayan mi dayan amin ta yi daidai da dayan taka ta yi daidai ta mala'iku ko ba haka ba ko ta mala'iku ta yi daidai da taka wannan kaga kenan ashe ba wai kai aka kwatanta ka da mala'ikun ba ba imanin kai zai daidai iman a ita amin din aka so to ta yi daidai da amin din mala'iku ta ya ka daidai ta ɗauka da ajewa ehem to idan ka samu wannan falalla wannan dace na muwafaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah ya gafarta masa duk abin da ya gabatar na zunubinsa duk hadisan da suka zo wa sun fi saba'in tara masu rauni da masu hasanun da masu sahihu duka cewa aka yi gofara lahu ma taqaddama min zambi a kula da wannan a wannan ka'ida ta hadisiya a ban ƙara gofara lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara kila kuna ji wasu ɗaiɗaikun hadisai sai a ƙara wa man ta'akhara ziyada shazza annabi ya da wa ma ta'akhara liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara amma kai ka Allah bai gafarta ma ko baka annai baka dan badar amma yan badar mun ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce Allah ya ittala wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah ittala ala ahli badr fa qala imlu fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko ku yi du'a abinda kun ga dama zan gafarta to in bancin dai ahli badr sanan da manzo sallallahu alaihi wasallam ba mu ji mata akhara ba amma dai akwai mata kaddama kuma ko mata kaddama malamai sun yi ta fassara tai na cewa sagha'ir sagha'ir sagira aka aka aka dan kakkare ma kaba'ira kan sai ka tuba wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata wan niyatu Allah ya'uda ila dhanbi fi ma baqiya alayhi min umrihi wa an yataruka al ma'siyata fi sa'atiha mai riyadu salihin ya kara na hudu cewa raddul mazalimi ko ba haka ba don baka haika mutane kace na tuba ko ba haka ba ka ka mutane eh wannan shine to mu kula da wannan abu na gaba ashe ba wajen amin ɗai ba hadda wani abu in kai daidai da mala'iku Allah na gafarta ma wa haddathani an malikin an sumayyi an gano sumayyi din nan ko maula abi bakarin ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ibnu al-mughira al-makhazumi al-madani shi abubakar din to wannan bararen bawan sana shi sumayyu din nan thiqatun min at sadisa kamar da muka ce an abi salih sammani daga abu salih as-sammani wanda muka ce zakawan suna ne as-sammani saboda sana'an mai samnu an abi hurairah daga babban malamin babban sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin al min as-sahaba ɗayan daga cikin yawan hadisai na sahabbai cikin sahabbai radiyallahu anhu ajma'in أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد هكا يسأكو اللهم ربنا لك الحمد فإن من وافق قو فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wannan mamun nasai ya buɗe babi kan wanga hadisi ya buɗe haya da fadlu kauli Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai kawo hadisin falalat falalat cewa Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi an malata ba mi zaka cewa ba mi ladan zai ciya ba wannan babi ake ba a'a falalat shi yasa bai cikin ma tarjama babi dun tarjama babi wanda imam mala ya tarjama babi. cewa yi babu ma ja a fi amini khalfal imani ami yaka magana amma abin da yasa ya cika ma da wannan saboda suna cikin hadisai biyu da suka nuna ana sun kai muwafaka da mala'iku da amin da Allahumma rabbana wa lakal hamd kila an fahimta samun kamance kamanceceniya shi yasa malam ya shigo da shi manzo sallallahu alaihi ya ce idan qala al-imamu sami Allahu liman hamida idan lima yace sami Allahu liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamdu ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu ya zo Allahumma rabbana lakal hamdu kaman nan ya zo Allahumma rabbana wa lakal hamdu kuma ya zo rabbana wa lakal hamdu babu Allahumma ya zo kuma rabbana lakal hamdu babu Allahumma babu wawun sifa a hudu kenan duk ya zo to falalan wannan fa inna man wafaqa qawluhu qawla al mala'ika wanda zancensa faɗin gada ya Allahumma rabbana lakal hamdu yayi daidai da faɗin mala'iku Allahumma rabbana lakal hamdu shi ma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi akwai wani hadisi mai ban shawa game da amin wani sallah sallah ya ce yahudu da nasara ba su yi hasada ku ba ba su ji ciwo ba kamar da sun kai muku hasada wuri biyu cewa amin wajen mi wajen sallah da sallama cewa assalamu alaikum in ka haɗu dan uwanka wannan yahuda sun ji sun cizon hannu kun tsere musu tsere wadda ba su ɓace muku har abada cewa assalamu alaikum in ka dan uwanka musulmi da cewa amin ya gama fatiha wannan hadisi ingantacce na ƙarin dai kasan darajar amin din da kuma waccan assalamu alaikum hadisi ya babin ya ƙare abinda muka sun mu ce ana cewa amin kaje da malam ya jero mana yana ambata mana sallah mataki mataki ko ba haka ba tun daga kabbara harama tun daga kiran sallah da ikama da kabbara harama da karatu ko ba haka ba da ada sura to yanzu an gama fatiha to kuma cewa amin ita ma sai ya kama hadisin kanta To, kamun tsayi da magana tsayi bari mu koma zuwa ga zama, ya ce, Babul amali fil julusi fi salati. idan an ka zo zama ya aka zama zaman sallah muka magana zaman sallah ya aka zama حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع قال كان إذا جلس كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل وانا حديثي daga shi ma na ingantacce dagawa daga daga malaminsa muslim ibn abi maryam ana ce masa muslimul madani ibn abi maryam din ga ana ce masa yasar suna na muslim babu ibnu muslim ya sa yawa akwai wanda ya kawo an ibnu muslim ibnu abi maryam kalimar ibnu babu ta eh, wata nusakuna daga cikin nuskohi sai su haɗu haka nan sunansa muslim ibnu abi maryam a zagaye ta dai ko ɗansa alama ka a soke ta sa alama an muslimin an gane maganar ibnu abi maryam almadani sika ne suna cikin tabaqatur rabi'a abu maryam din nan shine yasar muslim ibn yasar ko ba haka ba na'am an ali daga ali ibn abdurrahman al-muawi al-ansari al-madani thiqatun min ar-rabi'a shi ma thiqa ya cikin tabaqatur rabi'a da shi da almajiri ne muslimu malami imam malik duk tabaqar su guda duk tabaqatur rabi'a rabi'a suke shi muslim ibn abi maryam dabaqatul rabi'a shi ma tika sannan aliyu ibn abdurrahman al-muawi shi ma dabaqatul rabi'a yake shi ma tika al-muawi nisba ce zuwa banu muawiya amma banu muawiya ba ba muawiya radiyallahu anhu ba dan abu sufyanu ko ba haka ba wannan muawiya dan abu sufyanu kun san makkiyun ko ba haka ba don abu sufyanu shi a sarkin makka shi ko muawiya wannan madaniyun yan dangi ne muawi aka cewa muawiyuna ehe al-mu'awi shi yasa aka ce mai al-mu'awi al-ansari sai katun kuma ana kara don ka kara gane a ce al-madani don ka a ce al-mu'awi ka ce dan kabilar mu'awiya sai kwakwan yaka ta yi saurin sharbo mu'awiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu to shi wannan dai ali ibn abdurrahman al-mu'awi babba ko daya daga cikin almajiran abdullahi ibn umar na annahu qala shi ka ba mu labari yace ra'ani abdullahi ibn umar babban sahabin annabi abdullahi ibn umar ya ganni wa ana a'basu bil hasba'i ina wasa da tsakkuwa fi salata cikin sallah ina sallah amma ina tafi tafi in dauki dan jajjaye duci haka ina jajjaye wurin zama ha eh wurin zama saboda shi karatu sai ka yi shi bai san ba a yi ba ko ba haka ba saboda haka yana sallah yana dan tafi tafi dan wani abu dan jaye can ka cince dan duci aje gehe guda sarkin tsafta wa ana abasu bil hasba fi salati man saraftu da ni sallami sallah na hani sai ce kakka sake haka kakka sake ba a tafi tafi hannuwanka hannuwanka ba su ba a tafi tafi bari mu faɗa ma inda aka aje hannuwa cikin sallah wurin zama na ashe wa qala yace masa isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u kaji aikin sahabbai kuma aikin duk wani mai tsoron Allah duk wani malamin kirki cewa zai kai wa da annabi yayi shine kawai shi aiki kawai isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u ko ba haka ba alaka malami da ɗalibi alakan mutum da shugaba ne malamai duka su azzaman su magada annabawa aikin su kawai su faɗa ma wadda annabi ya kai kila gane kai wadda annabi kai to to kai kuma an ka ce kai wadda annabi kai baka san wadda annabi ba ni matakin ka mi a matsayin za ka ɗauka gashi nan Ya ce fa qultu sai na ce to tsaya kaifa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya annabi kai ko ba haka ba hada mai dama shikenan duk babu wanda an ka da ilimi ko ba haka ba Ya an ka ce ba kai wani annabi kai ka ce to ya annabi kai a hada ma kuma kai so mu tsaya qala sai abdullahi bin umar ya bashi amsa ce kana idza jalasa fi salati manzon Allah ya kasance idan ya zanna wurin sallah wurin zama ya kai wurin zama wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna zai aza tafinai hannunai na dama akan cinya ce ta dama fakhidhi ko ba haka ba amma wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya jinkiya tsune duka haka haka aka jinkiya ko irin wannan jinka don a kiyaye akwai siffofi in ya jinke su haka wa ashara bi asbu'ihi allati talil ibhama ya tsasa wanda ka bi babban harce sai ya miƙe ta nuni da ita kaga in kai haka za a waye gari nan da hili ko ɗaya daga cikin siffofi na na miƙe hannu ko kai haka sai ka jimki a yayin da ka jimki hannunka na dama zai hau na tsakiya kakka jimki haka kuma kakka wata jimkewa haka sa ya tsakka ciki haka aha za ka jimke hannunka na babban hannu yana bisa ya tsakiya sai ka yi haka to in ka yi haka to da ka miƙe manuni to abinda ka rage haka shi aka nuni kila an gane wannan sifa ɗaya sifa ta biyu ana tahaliq kai kai kai mi ɗan munduwa shine mi shine ka aza hannunka babban yatsa kan haka manunin ga sai ka aza shi bisa gabat babban yatsa sai ka yi haka kila an gane shi kuma haka in kai haka kila fahimta sai kai haka shi atta haliki sannan kuma sifa ta uku ana aqadu salatan wa hamsina mun karanta hadisin ko kullun hamsin da uku balarabi in zai nuna hamsin haka ya kai hamsin da uku in zai nuna hamsin haka ya kai ko hamsin ba biyar ba biyar haka ko hamsin haka wannan dun goma ɗaya goma biyu goma uku goma hudu goma biyar goma biyar ba su hamsin ba sai ya yi hamsin to balarabe in zai ce ma hamsin da uku kila gane to haka ya kai sai ya sa babban yatsa tsakanin manuni da wanga da na tsakiya sai ya haka to in ya yi haka to shi a hamsin da uku in balarabe inda ma haka hamsin da uku sai an ka ce manu Allah yana kirgin hamsin da uku cikin sallah amma wa shiru bi sabahatihi sabaha sai ya in ya in ya uku sai ya miƙe sabbaha haka to a yayin da kai haka sai ka miƙe sabbaha babban yatsa zai zai rufe nan ko kila fahimta to sifa uku kenan kenan ko ya zanta bude haka babu wani abu sama ko kuma kai ta haliki kai haka kila gane ko kuma wannan babban yatsa ya zan sama yayi haka kila gane duk hadisai sun tabbata kuma duk da waɗannan sifofi da kowane kai kuma ya ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yanzu a Umar eh, Abdullah bin Umar sifa guda ya bamu daga cikin sifofi mina na manzon Allah kai wa qabada asabi'a asabi'a asabi'ahu kullaha sai ya jimke duk yatsunsa wa ashara bi usbu'ihi allati talil ibhama sai ya yi nuni da wannan an gane wannan to ita ko ta haguwa wa wada'a a kafa yusra ala fakhidhihi al-yusra sai ya aza tafinsa na hagu akan cinyarsa ta hagu a wata ruwaya wa ba ha sai ya shinhiɗa ta ma'ana ba dunkule ta kai ita haka yake azata a wata ruwaya yace gaira qabidin biha shay'a bai jinki komi da ita kwance ka azata bisa cinya ya ce nan fakhidi hadisi ya zo kuma wata hanya ala Rukubati yusra ko ala rukba ko ala fakhidi duk wanda ka aza yayi kila an fahimci wannan wa qala sai abdullahi bin umar yace haka za ka ne fa'al haka ya kai amma ba yana wasa da hannuwa ba kila an fahimta to an kai mai gyara saboda haka kaga siffat mi siffa aza hannu cikin sallah ina fata mun gane wannan abu guda ya kamata ya dan kara muna a wajen miƙe hannu in muka miki hannu ishara aka ko ana ta hariki. tambaya ne kai ishara ko ne ana yi <laughs> to ai ba tamban ba shi sani sai tambaya to mu ci gaba mu ci gaba in muka kare sai sai kamun kina wani ya tuna wani hadisi sai mu wani amma ko da ramanta a tuna ne wa haddathani an malikin عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يا جشي عبد الله بن دينار آه بر الماجا عبد الله بن عمرنا سنكم مولاي شنا مولا عبد الله بن عمر دي ماجا شنا عبد الله بن عمر أقول لا تكن تابعين أقول عبد الله بن عبد الله بن دينار أقول عمرو بن دينار كو عمرو بن دينار أقول عبد الله بن دينار دكان سو الماجران عبد الله بن عمر نعم أبو أبو سبودا dinarin dinarin da kaji an ce kowa na shi ubana abdullahi bin dinarin da amr ibn dinarin wa yana cewa wai wa da kanina in ba wa da kanina ba kowa da nashi amma dukan su almajiran abdullahi bin umar na kuma dukan su sai katunna sai dai abdullahi bin umar abdullahi bin dinar wannan aw taqu min amr ibn dinarin shi yasa ma imam malik ya aje hadisan amr ibn dinarin bai kawo su ba sai dukin abdullahi bin dinarin a wajen malami ne kila gani ka zo wajen karɓar karatu ga malami sai ka iske na ɗalibai guda biyu to sai ka hina tsuwa da ɗaya ko ba haka ba sai duk hadisan imam malik yana rubuta talayin abdullahi ibn dinari amma ka komanta fa akwai amru ya kuma dukan labar guda suke tabaka guda suke sannan kuma dukan fika ne kawai ka san imam malik akwai taka tsantsan tsayin ni gare ya tashi zuwa karatu ya zo inda abdullahi bin umar ya kwasa abdullahi bin dinari ya kwasa yanzu yana yanzu abdullahi bin amr yayi karatu gare sai iske yana balcin hadisi tsaye tsaye ka bada hadisi sai ciwon gaba ya girin manzon Allah tsaye babu ko zama sai ce bai karatu gare kawai bai karatu ga wanda dukka bada hadisi tsaye ka zauna ka natsu ka sai imam malik sai ya wanka sha turare ko ba haka ba ya zo ya zauna aka tabbace ijlalan ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta ya ce ma in an ka ja hadisi ka ɗaga sauti bisa sautin mai jan hadisi ka ɗaga sautin ka bisa sautin annabi ko ba haka ba tunda hadisin annabi na ba bisa magana annabi sallallahu alaihi wasallam to mu ci gaba abdullahi bin dinarin annahu sami abdullahi ibn umar wa salla ila janbihi rajul shi abdullahi bin dinarin ya ji abdullahi bin umar yana fada yana wani wani dalibi ne fada shi dalibin yayi sallah gehen abdullahi bin umar kila an gane nan kila masu larabci za su dan hararo ta ka'ida da malaman larabci suna tarjima kanta ko har suna cewa bata inganta ba a larabci ba ba a addinci ba wawul hali ya haka wawul hali in za ka kawo fi'ili tsakanin wawul hali da fi'ili sai an sa qada kila an gane shi na yace annahu sami'a Abdullahi ibn umara shi abdullah ibn umar ya ji Abdullahi ibn umar wa qada salla ila janbihi rajul ya kamata a ce alhali wani mutum ya yi sanadiyar magana gada zai faɗi alhali wani mutum na yi sallah jehe kila gani amma nan duk riwaya ta zo wa sallah ko Ina janibi ya rajulu to haka take kila in kana son kace ta ana cewa haka nan kana son kama mai dan basarawa raddi sai ka ce ya haito cikin ma malik mu da ko eh sai ka mai san musu raddi ya an ka ce siba bai ce haka sai a ce ai ma malik akadama min sibawai wai ko ba haka ba eh eh shikenan hujja kenan in ta zan hujja Falon <laughs> falamma jalasa fi arba'in da shi a mutumin mai sallat haka na ku yace to ni dai nawa da yace annahu sami abdullahi ibn umara wa salla ila janbihi rajulun falamma jalasa fi arba'in tarabba'a ko haka nawa yace eh malami kace naka falon ma jalasar rajulu ko to ai kenan ba matsala shi ne na mutumin ko ba haka ba falon ma jalasar rajulu ba da mutumin ya zanna an kaga an izahari ko kuma an kace ma jalasar kayan idimari falon ma jalasar rajulu da mutumin ya zanna fi arba'in ga raka'a ta hudu fi arba'in ga raka'a ta hudu ashe sallah mai raka'a hudu ta ta rabba sai ta matila sai ta matila ta a kenan ba wato sai abin ya baka shawa ya baka dariya baka mamaki eh ko ba haka ba zai baka shawa in ka ji hujjar da ya basuwa zai baka mamaki in har bai san wanda aka yi ba ko ba haka ba eh jalasa sai ta rabba sai ta mace na wasan nari da lahi ya lankwashe abu ne haka wanda aka ta mace na ya harɗe ko ba haka ba nan mai karatu wata rana muna katun muna katun askari kila lokacin malam bai zo ba nace ta mace na Ah, wani Allah ya ji kanshi ya rasu ya ce bai santa mace ba ni ta kokarin ba shi bayani ya ce ba santa mace ba sai ta haiza ni shirya ne zaman ta mace la sai ce hap ka ce harɗewa <laughs> eh mala yakubu marigayi a ah, ayuba mala ayuba mala ayuba marigayi Allah ya ji kanshi wato shine sai ce ai harɗewa aka cewa ni ko na ce ta mace ina dogon bayani to harɗewa tarabba wa sanna rijlaihi sai ya lankwashi kahuniyarsa wata cikin wata falamman sarafa abdullahi da abdullahi ibn umar babban sahabi ya sallami sallah aba zalika alaihi ya aibanta shi haba eh, ya aka sallah haka ya kama mai fada faqala to kuje abin ban shawa faqala ar-rajulu sai mutum ya ce fa innaka taf'alu zalika kai abdullahi haka kai shikenan ko ba haka ba sahabbai hujjata bai ba da hujja ba yace ah, alga hata na haka daga kana yi eh to lalle haka take daidai amma sai dai bai fahimci wata wani fikihun ba gashi nan fa qala abdullahi bin abdullah bin ce fa inni fa inni ashtaki abin da lahiya ni haka ai lahiya abban da baka sani ba eh ashe sunna in za ka sallah baka da lahiya in za ka sallah wurin karatun fatiha da sura ta mace da akai kila an gane kuma haka muka karanta ba haka manzo sallallahu alaihi kai ba ai mun karanta wadanga hadisai ko kila jin bulugul mara mun karanta Aisha ta ba mu haka nan tace manzo sallallahu alaihi ya kasance idan ya ya fado bisa abin hawa ne ko ba haka ba sai kasance in zai salla sallamu tarabbi'a sai salla ta matilance haka a sunna idan yanzu baka da lafiya za a yi sallah da kai baka iya tsayi to ya zamanka amma lokacin da liman zai karatu Fatiha da sura sai kai ta matila zai ruku'i sai ka batta mata lan wada kake kai ruku'i dama iman in yace sami Allahu liman hamidahu ka tasu sami Allahu liman hamidahu to in kana yi azagoshin ka ga ƙasa to in ka ta sai ka warware kawahun naka ka mai da su wada kowa ka sujuda sai ka ta kai sujuda in wurin zama na sai ka yi zama irin wanda aka zama bambancin tsayi da zama shine wajen tsayi ta matela wajen zama wanda aka zama siffar da aka zama an fahimci wannan wannan shi as sunna abin bai baka shawa ba da wannan mutumin ya ce ai za kana yi tsabagen koyi da sahabbai tsabagen koyi da magabata ko ba haka ba kuma ga hujja ta ko ba haka ba abdullahi mana wace bai musu sha'i lalle bai ce ban yi ba tabbas lalle ashe yana yi ya ce amma ai lokacin ban da lahiya ka ji uzuri ko ba haka ba abin ban abin ban mamaki da ce abin zai baka shawa na cewa ka ga ya koyi abin ban mamaki wai an kai biki kowa na sallah ba sai na umar sabla bin umar ko wa haka ba lalle wato mala ya ba wansa ya shi an malami ne <laughs> shi sa shi kenan makware da gaske haka yake wa haddathani ashe dai mun san da aka zama ko ba irin wancan zaman da ya faɗi da su shi akai to amma ga wani hadisi nan zai daure mu da kai sosai wa haddathani an malikin an saq an sadaqat ibn yasar an al-mughira ibn hakim أنه رعى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما صرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي وأنا حديثي كما نفتشي ينا دعوري كي سوسي ta hudu ne hadisi na ta hanyar sanadi ingantacce amma ta kihu sai an shiga an hito sosai kwarai da gaske hadisin dai daga Imam Malik daga sadaqat ibn yasarin al-jazari nazilu makka thiqatun min at-tabaqati rabia thiqa ne sadaqat ibn yasarin thiqa ne karshe ya dawo madi makka da zama amma ya zanna a madina nan na imam malik ya karatu gare ثقة ديني صدقة بن يسار عن المغيرة ابن حكيم شي الصنعاني دان يمنا شي ما يزو زما مدينة yayi karatu kuma kuma shi sadaqatun yasar yayi karatu garai hadisin kuma gashi kamar haka shi mughiratu ibn shu'ba mughiratu ibn hakim ba ibn shuba mughiratu ibn shuba babban sahabi na mughiratu shi ma as-sanani min at-tabaqati rabia kace ya ta koran kuma hadisin ga nasu in bayani wanda ya kamata kila bashi zuwa satin da aka yi insha Allah abu na gaba game da amsar taharici wajen nuna yatsa ko ba haka ba hadisai duka hada su aka yi aiki da su wasu hadisai ishara ɗaya sun ka kawo wasu hadisai tahariki sun ka kawo to gaba ɗaya suka aiki tare kuma lokaci guda ba raba aka yi ba a ce tahariki ko kai tahariki ko kai ishara kila an fahimta isharar ba ta tasa tahariki tahariki bai tada ishara idan kai yi haka ka yi ishara kila an gani a yayin da ka miƙe ya tsakka sannan sai kai tahariki kuma kana tahariki ishara ta kila fahimta hadisan bukhari ya zo kan ishara hadisan abu dawuda sun zo tahariki jam'u bainahuma sai tushiru wa tuharriku kila an fahimci wannan to alhamdulillah ina jin bari sai tambaye a mai tambayar mu na harko wanda malai ce su ci gaba da rubuta ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakumullah kama to shi yasa kama da rasana kila yana son ce kama da rastana fi usbu'il madi qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fa hiya khidajun hiya khidaj غير تمام فكيف صلاة الجنازة هل دخلت في هذا أم لا جزاكم الله خيرا نعم كذلك في صلاة الجنازة دخل فيها هذا الحديث الكريم السنة ثبتت أن عبد الله بن مسعود قرأ بفاتحة الكتاب والسورة في الصلاة وقال لتعلموا أنها السنة إذا ولا فرق بين صلاة الفرد وصلاة الجنازة وصلاة النفل جزاكم الله خيرا a karmakalla wannan ya ce eh, malam wani irin zunubi aka nuhi an gafarta wa mutum ai an ba da amsa kila ya rubuto kamun a tafi zuwa ga amsa shi ne shagaira. shi shaga'ir da kayan ibada ko ku wasu abubuwa sai a goge masu amma kaba'ira sai ka tuba wannan ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce nakan ji wasu mutane idan an yi musallama wurin karbawa sai su fara da amin sannan su ce wa alaikumussalam shin ko ya halatta gaskiya dai ban gane ba cikin karatu wadai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su ayan kace assalamu alaikum kace wa alaikumussalam assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumussalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shi ne ban san gabatar da anan ba ina da al'ada da ta hausawa ta hausawa sun fi yawan haka nan amin kila ko sai aka yi cewa assalamu alaikum addu'ata amma dai a hadisi dai babu Allahu a'lam to wannan yana roƙon ƙarin kayan alwala musamman ranakun talata za mu ɗau mataki insha Allah sai mai tambaya ta ƙarshe ya ce gafarta malam ya dace yana barin addu'a ga al'umman musulmi sannan ya ce ya zan yi idan na aza hannuna ga ga kafata malan ya zan yi da farci na in ina tasbihi an ba da amsa hadisin ya ba da amsa kuma mun sifofin game da kuma roƙon da ya yi a yana jin wato a kula duk da dai mutane sun ji bayani karancin bututun arwanda ko ba haka ba ehem wannan duk wanda ya san yana da wani hali ko ko wani abu yana ya kamata ya taimaka ga wannan shi ma karanka ne ya kamata ya nan yau an ka ce kowa ya ɗaukar maka ne alƙawari ya so buta guda kowa ka ka buta guda buta guda ba ta wuce 40 naira ko 50 in ta tsadatta ko katanyan nan ta roba ba ta wuce 200 ai sun kana ne ko to ka ɗaukar maka ka alƙawarin ka ka kowa ka buta guda buta 100 za mu tara ka gani ba ina jin bai kamata a yawan mu kai mu zan yawan yuyuyu ba ko ba haka ba irin wanda mun sallah tun gusa ka gusa usail ko ba haka ba babu unhwani kan mu zan babu unhwani a ce maka fi sabin da masha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk